أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله mun karanta fa'idoji 37 waɗanda ake samu a cikin hadisin na umar hadisi na biyu wanda yake cikin al'arba'un nawawiya fa'ida ta talatin da takwas malamai suna cewa wafi hadar hadisi ya yastali sa'ida kan ismihi au ma yi bihi a lokacin da mala'ika jibril ya iso majalisin annabi muhammad annabi bai tambayi sunansa ba don haka malamai suke ɗauka wannan darasi ne dalilun ala anna su'al al-qadim aw isra'il an ismihi mutumin da ya bakunce ka ba sharaɗi ba ne ka tambayi sunansa haka kuma wanda zai maka wata tambaya ta addini tambayan sunansa kafin ka ba shi amsa na'am babu laifi sai kuma laifi ala da wujub ba wajibi bane ba sharadi bane domin mala'ika jibrilu ya zo majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa tambayoyi annabi ya ba shi amsa ya tashi kuma ya tafi ya sa manzon Allah bai tambayi sunan shi ba shi ma kuma bai faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sunansa ba to amma kuma wannan bai nuna cewa ba daidai bane a tambayi sunan idan ka bi tarihin musulunci za ka samu wasu lokuta annabi yakan tambayi sunan wanda ya bakunce shi don haka a lokacin da kai bako babu laifi don ka tambaye mai sunansa misali shine hadisin abdullahi bin abbas labarin wasu abdul qais yana sahihul bukhari kitabul iman hadisi na da uku. yana sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta takarda ya aika bahrain an yi kaddima alaihi na rajulan yana bukatar mutane guda ishirin su daga mutanen da ke zama kafar bahrain waɗannan mutane sun ansa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa duk da shike a wannan lokaci ba musulmai bane amma sun aiko wa annabi sallallahu alaihi wa sallam suna buƙatar musulunci sun iso amal sassu ana sakamalin lil hijira shekarar da makka ah, ta zama garin musulmai wannan shekara waɗannan mutane suka iso garin madina wanda ya shugabanci tawagarsu shine abdullahi bin auful Shi ne ake kiransu wafdu abdulkais abin mamaki ranar da ta fi kafin su iso nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-ufuq fa biha lailatin qadimu ranar da suka iso da safe annabi ya daga idanu ana zaune da sahabbai ya kalli sama sai yake ce musu da ya ci yanna rukabun minal mushrikina lam yukrahu ala islam ga wata tawaga nan ta kusa isowa garin nan annabi yana gaya yana sahabbai waɗannan mutane da za su iso babu wanda ya tilasta su su musulunta ba musulmai bane wa أنبو الركاب وأفنو الزادة سوري كغزرين yawa abincin su ya ƙare saboda nisan ƙasansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shugabance su sunan shi abdul haifi za su iso kuma ga alamarsu don haka sahabbai suna da labarin cewa waɗannan mutane suna zuwa a lokacin da annabi ya ba su labari sai yake musu addu'a Allahumma ghafir li abdi qaisi ya Allah ka gafarta ma wannan tawaga da zaka bakunce ni a tauni ba ya tsalu ni malan ko ba dan su roke ni wata dukiya ba babu abin da ya kawo su illa kawai don su karɓi wannan addini hum khairu ahli al-mashriq mazan Allah ya ce cikin mutanen gabacin duniya babu mutanen da suka kai waɗannan alkhairi to sun taho suka kamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin masallaci sallamu alaihi suka yi masa sallama lokacin da suka yi wa annabi sallama su annabi ya ce manil qaumi suwaye kenan aw manil wafdu wannan tawagar da ina take wannan shi yasa malaman sunna suke cewa babu laifi ta ka ba ko sunan shi daga ina ya zo shi ne sai aka cewa annabi ya rasulallah ha'ula'i wasu alfin kaifi ai wannan ita ce tawagar da ka ba mu labarin za ta zo mutanen kasar albahai lokacin da suka iso shi abdul fa. din tarayyafa bi lubuti malabisihi wa nafdi gubarihi ya tafi wani guri don ya canza kayan jikinsa saboda kodon da yake jiki sai sanya iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da jiki don haka ya tafi sai da ya wanka ya kimtsa ya canza kayansa sannan ya iso don haka ya zo daga baya kuma shine shugaban tawaga kafin ya iso ya zo ya tarar da su suna ta sumbantar annabi Muhammad yusallimuna ala nabi wa yuqabbilunahu suna ta sumbantan jikin manzon Allah saboda tsananin kauna da suka yi wa annabi Muhammad fa a lokacin annabi ya muka tambaya ya ce ayyukum abdullahi al daga cikin ku waye ake kiransa abdullahi al-ashaddu don an bani labari kuna zuwa shugaban ku kuma ga sunan shi kala sai ya ce ana ya rasulullah gani nan wa kana rajulan hamiman mutum ne mummuna amma cikin ikon Allah Allah madaukaki ya ɗaukaka shi sama da sauran jama'a domin abin da Allah ke dubawa shine zuciyar bawa wa nazara ilaihi rasul annabi ya dube shi da kyau qala rasulullah kuma manzon Allah ya ce masa fi ka khaslatan yuhibbuhum Allah abdullahi al-ashaddu kana da wasu halayya guda biyu waɗanda Allah yana so qala abdullah sai ce masa wa ma huma halaye ke nan? sai annabi ce al-hilmu wal anatu kana da hakuri sannan kuma wato baka garaje waɗannan halayya guda biyu Allah madaukaki yana son su hakuri da rashin garaje saboda lokacin da aka iso madina duk da yake yana da tsananin ya ga annabi muhammad yana da tsananin sha'awar haka amma ganin ya zo cikin kura da tafi sai da ya tafi ya canza kayansa ya kinsa sannan ya iso majalisin annabi muhammad kaga allah madaukaki yana son mutum mai haƙuri sannan mutumin da ba shi da garaje sai tambaye shi ya ce ya rasulullah a shay'un hakata kam jibiltu alayhi shin waɗannan halayya guda biyu ni na samar ma kaina su ko kuwa Allah ya halicce ni ne a kansu kala sai annabi ya ce masa bal jibilka alaihi haka Allah ya halicce ka sai mutum ne mai haƙuri kuma mutum ne wanda ba yi garaji fa kala sai ya ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khalqaini yuhibbukum Allah na gode ma Allah da ya halicce ni akan halayya guda biyu waɗanda shi Allah yana so ke ma Allah godiya annabi ya sa aka ba su masauki su jira a الله da abdulkai su ashara ka a yani tsawon kwanaki goma da suka yi a garin Madina ana ba su abin da za su ci a ba su abin da za su sha Abdullahi al-Ashaj din nan yana zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yatasra'al yana gabatar da tambayoyinsa anil fiqh wal Qur'an game da hukunce-hukuncen addini tsawon kwanakin da suka zauna a garin madina sannan ubayyu bin ka'ab ya karo alaihi shi yake koya masa karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai bi jawa'i su gama wannan tawagan kyaututtuka don haka aka tare dukiya aka ba mu waɗannan mutane وفضل عليهم abdullahi الله الأشد annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shugaban nasu da kisa ya ba shi kukiya goma sha biyu da rabi wato dirhami ɗari biyar malaman tarihi suka ce wa kana zalika aksara na kana rasulullahi ya ji bihi wakka. babu wasu mutane da suka bakunci annabi ya musu kyautan da ya fi wannan babu su kafin su rabu sai suka ce ya rasulallah inna bainana wa bainaka hadha al-hayy min kufari mudar tsakanin mu da kai kasar tana da nisa a tsakanin kasar mu da taka akwai wata kabila da ake kiranta mubar wasu larabawa ne kuma kafirai ne wa inna la nasiru ilayka illa fi shahri haramin babu yadda za a yi mu samu damar isowa gare ka sai dai a cikin wata mai alfarma sai zulhijja ko zulhijja ko almuharram ko watan rajab waɗannan su ne watanni hudu masu alfarma larabawa suna daraja su wata yaki a cikinsu amma matukar ba waɗannan watannin ba ne muka ce za mu wuce wannan kabilar ba za ta bar mu ba don haka amurna da amrin fafulin na kudu wa na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi aljanna muna so ka gaya mana wata magana takaitacciya gajeruwar magana da za mu riƙe ta komai daɗewa wannan kalma ta ishe mu za ta iya kai mu gidan aljanna wannan kalma ita ce za mu isa mu karantar da mutane da ke baya gaya mana wata kalma da za mu riƙe wanda ko dai an samu tsawon lokaci ba mu zo gurinka ba wannan kalma ta ishe mu rayuwa tana iya kai mu gidan aljanna faƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya ce musu amurukum bi arba'in ina umurtan ku da yin abubuwa guda hudu ku rike su sun ku rike waɗannan abubuwa guda hudu za su kai ku gidan aljanna na farko bil imani billah wahdahu ku yi imani da Allah ki kaɗansa a taduru na mal imanu billah kun ma san abin da ake cewa imani da Allah din suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ku shaida cewa babu abin bauta sai Allah kuma ku shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati na biyu kai da sallah wa ita'i zakati na uku ba da zaka wa sami ramadan kana azumin watan ramadan rike su da kyau kalmar shahada sai da sallah ba da zaka azumin watan ramadan sun kun rike waɗannan abubuwa guda hudu wallahi sun isan muku annabi yake za su kai ku gidan aljanna kaga a wannan karantarwan babu littafin aikin haji ba a kirga da aikin hajji ba me yasa fasar dalilin ala adami farabiyyati fi zalikal waqti wannan lokaci aikin hajji bai zan farilla ba domin daga baya aka wajabta shi lokacin da suka zo ba a wajabta aikin hajji ba don haka rukunan musulunci guda hudu ne kalmar shahada Allah da ta azumi shi ke su waɗannan za su kai ku gidan aljanna magana tana da tsawo ka duba majmu'u fatawa mujallal na bakwai don haka wannan hadisin na na umar bakuntar da mala'ika jibrili yayi wa manzon Allah ana samun darasi guda ba sharadi bane ka tambayi sunan bako ba sharadi bane ka tambayi sunan wanda ke maka tambayoyi akan al'amuran addini wannan ba sharadi bane shi kansa ma ya gaya maka sunansa amma in ka dawo ga wannan kissa ta wasu abdul aka samu a cikin kuma annabi ya musu tambaya lokacin da suke iso wajen shi yace musu manil qaum daga ina ku kuma suwaye manzon Allah ya musu tambaya wannan dalili yasa ake cewa babu laifi don an yi amma kuma dan ba a yin ba ba sharadi bane fa'ida ta 39 raddul ilmi ila Allah hadisin sayyidina Umar yana karantar da mu cewa mu rika mai da ilimi ga Allah madaukaki idan an maka tambaya baka san amsa ba suka ce Allahu a'lam zamanin manzon Allah sahabbai suna cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa su da sani wannan ita ce tarbiyyar da annabi ya ba mu sahabbai da kana sahabatul kiram idza su'ilu an shay'in la ya'lamunahu قالوا الله ورسوله أعلم وهذا أدب مع الله تعالى in kai haka ka nuna ladabi ga Allah da yasa ilma ilai an maka tambaya baka san amsa ba sai ce Allah shi ya san amsa kaga ka nuna ladabin ka ga Allah madaukaki sannan a lokacin sahabbai idan sun yi haka ga manzon Allah ladabi ne suka yi ma Allah kuma ladabi ne suka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai na muke gane wannan garafi saboda hadisin Umar lokacin da mala'ika Jibril ya zo wa annabi Muhammad ya maka tambayoyi ya kama hanyar ya tafi sai annabi ke ce masa ya Umar a tadiri mani sa'ilu ya kai Umar ko ka san wanda ya zo ya min tambayoyin nan kala umar yake kuntu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam da manzon sa su suka ji kai wannan darasi ne mai karfi da ya shafi tauhidi don haka in ka duba hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da tarihin sa baki daya zaka tarar da ire-iren wannan misali kamar hadisin Abdullah bin Amr kila sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Annabi ya musu tambaya sahabbai yace musu atadruna manil muslim ko kun san waye ake kira al-muslim suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Ya musu tambaya atadruna manil mu'min ko kun san waye mu'mini qalu Allah wa rasuluhu a'lam gama misalin da annabi ya ba mu shi da kansa labarin annabi Musa alaihi salam wanda ke sahihul bukhari fi mawadi'in minha al-imam bukhari ya kawo hadisan gurare da yawa duba kitabu da ilmi hadisi na 122 ahadithul anbiya hadisi na 3401 tafsir al-qur'an hadisi na 4725 sahih muslim kitab al-qaba'il hadisi na 2380 أن موسى عليه السلام قام shi في بني إسرائيل manzon Allah ya ba masa habbansa labari yace wata rana annabi Musa ya miƙe ya kama wa'azi ga jama'ar banu Isra'ila yana musu hudu ba bayan yayi jawabi fasu ila sai aka masa tambaya ayyun nasi a'lam daga cikin mutane wa ya fi ilimi kada sai annabi Musa ya ce ana a'lamu ni na ilimi yi amsa da ya bada gaskiya ne ya sanin take shi ya fi ile manzon Allah ya ba da labarin nan da kansa ga wani kuskure da annabi Musa ya yi wa ya fi ilimi a cikin mutane sai annabi Musa ya ce ana ni ne asaballahu alaihi don haka Allah ya masa fada Allah ya tsawatar masa me ya dalili idan ya rudda ilma ilai bai mayar da ilimin ga Allah ba fa auha Allahu ilaihi amma shi Allah sai ya masa hikima ya ba shi wata hikimar da zai gane ba shi ya fi ilimin ba yadda dai tambaya ake cikin mutane domin shi Allah maɗaukaki ya san gai shi ba annabi Musa bai sani ba idan aka ce wa ya fi ilimin cikin mutane kenan ana tambaya ne duk duniya wa ya fi ilimi ba mutanen da ka sani kadai ba Kashe tun da akwai waɗanda ba ka sani ba sai ka ce Allah ya bar wa da sani amma annabi Musa ya yi amfani da ilimin na zahiri sai ce ni ne Allah ya ce a sai masa wahayi anna abdan min ibadi bi majma'il bahrain akwai wani cikin bayina kaje inda kogi biyu suka haɗu zaka tarar da wannan bawa ba wai shi kadai bane wa da Allah yake abdan min ibadi shi ma fa ba shi ne karshe ba bawa ne cikin bayina Allah bai ce shi yake mutane ilimi ba an dai gwada wa annabi Musa kuskuren sa ne ga wani mutum daya cikin dubbai waɗanda suka fi ka ilimi huwa a'lamu ne ka yafi ka ilimi ana gaya wa annabi Musa haka yanzu ilin da imani ya raka ka matuƙar ka samu imani a kullum sha'awar ka shine Allah ya daɗa ƙara maka imani babu abin da ke zuwa mutum imani kamar ilimi don haka ya sa babu mai sha'awar ilimi kamar malami annabi muka yana jin cewa akwai wanda ya fi shi ilimi sai ya rabbi wa kaifa bihi ya za a yi mu haɗu akwai buƙatar in ƙara ilimi a lahu aka ce masa ihmil hutan fi kalin ka ɗauki kifi ka sa a kwanzo ta tafiya bai za ka ƙasa hufa huwa kan duk inda ka rasa kifin yana gun yana ta gari wani misali na Allah madaukaki ka raba kamar mu bane ɗauki kifi ka sa a kwanzo ka ɗauki hanyar Kano a Allah ya ce inda kifi ya bata nan za ka same shi me yasa ba a ba shi direction ba saboda neman ilimi ibada ne in aka ce ka ɗau hanyar kano bayan an takaita maka lada a kyale ka mana ka yi gabas ka rasa shi ka dawo ka yi yamma ka rasa shi ka dawo ka yi kudu duk tafiyar da kake yi tana tafiya ne akan fuffuken mala'ika shi yasa Allah bai ce masa ga hanyar da zaka bi ba fa idza faqadtahu fa huwa tam inda kuka rasa kifi to aka sanya shi gurin ban talaka annabi Musa ya samu aiki ya tafi hanya wan talaka bi fatahu yusha bin nun yana tare da wani yaro ana kiran kiransa annabi yusha alaihi wasallam lokacin bai samu annabcin ba Muhammad hutan filin kale suka ɗauki kifi suka sa kwallo ta kana inda safara suka dinga tafiya har da Allah ya haɗa su da alkhabir annabin Allah domin wannan ita ce fahimta mafi inganci alkhadiru annabi ne kamar annabi musa alaihi salam amma darajar ta ce darajar annabi musa ba don haka ba abin mamaki ba ne ka samu cikin ɗalibanka wani ya fi ka daraja a wajen allah ba abin mamaki ba ne cikin ɗalibanka a samu wanda ya fi ka Ta kaga annabi musa alkhadir ya fi shi ilimi shi kuma ya fi alkhadir daraja cikin annabawa saboda alkhabir baya cikin ulul azmi min ar-rusul duba fatawar sunatul ma mujallal na uku shashi na 284 don haka dukkan su annabawa ne labarin yana da tsawo amma a takaice inda sunnar manzon Allah take karantar da mu shine shi musulmi ya saba ma kansa cewa Allah shi yake tare a kowane irin ilimi ba ma na addini kadai ba ko ka san kaza ba a sani ba Allah shi ya barwa kansa sani abubuwa biyu ne na farko ban sani ba shi ma ilimin ne malamai suna cewa wannan hadisin na na Umar yana ba mu wannan fa'ida ita ce fa'ida ta arba'in liman ila an shaikin la ya'lamuhu wanda duk aka tambaye shi ka san kaza an bazi lahu an yaqula la a'lam abin da ya kamata shi ne ce ban sani ba dan ka ce ba fi sani ba wannan ba na kasa ba ce gare ka wannan ma dalili ne da ke nuna cewa kana da tsoron Allah ce ga ilimi akwai abin da ka san shi ba a duniya babu wanda ya ke wai ilimi sai Allah madaukaki shi kai Malam ga tambaya me hukuncin kaza wallahi ban sani ba Ka je gaba malaman sunna suna cewa la adri nisful ilm idan ka ce ban sani ba to shi wannan amsa da ka bada ita kanta rabin ilimi ne ka ce ban sani ba rabin ilimi ne domin wannan yake nuna akwai da tsoron Allah duk inda mutum ya kare ilimi matukar babu tsoron Allah jahilci ne da shi don haka kai baka sani ba sai ka bada amsa ban sani ba kuma ka jingina ilimin ga Allah madaukaki fa'ida ta 41 ibn munir cikin malaman sunna magabatar Allah ya gidan shi yace lokacin da annabi ya bada jawabi ga sahabbai yace haza jibril wannan fa mala'ika jibril ne yazo dina kun saboda ya koyar da ku addinin ku wannan magana da annabi ya faɗa dilalatun ala anna su'al a fasal ma ilmin wata alima A shi ilimi ba wai sai ka iya karatu da rubutu ba ne domin da yawa mutane suna tare da irin wannan jahilci gani suke sai ka iya rubutawa ka iya karantawa shine ake ce maka malami da dai haka ne ko da sahabban annabi da yawa ba malamai bane ku lura da kyau li'anna jibrila lam yasdur minhu siwa su'al malaika jibril da ya iso ga annabi muhammad bai zo da littafi a hannunsa ba sannan annabi da ya tashi amsa bai riƙe wani littafi a hannunsa ba mala'ika jibril ya yi wa annabi tambayoyi akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada amsa wa ma'a zalika faqad tamahu mu'allima bayan mala'ika jibril ya tafi sai annabi ya ce sahabbai, wancan mutumin fa da ya tafi mala'ika jibrilu ne ya zo yu'allimukum dinakum saboda ya koyar da ku addinin ku ashe abin da ka shi ma ilimi ne don haka malaman sunna suke cewa husnul su'ali nisful ilmi kyakkyawar tambaya rabin ilimi ne ya kamata ga wanda man arada an yasallama an umurin harfarhu an yi suna ikhtiyari su'al inda malamai suke cewa kyakkyawar tambaya rabin ilimi ne don haka in za ka yi tambaya sai ka zaɓi tambaya mai ma'ana yadda mala'ika jibrilu duk tambayoyin da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu tambaya ta shirme ka'ida ta arba'in da biyu wannan hadisi na mala'ika jibril yana karantar da mu cewa al'imanu a'la min al-islam wal ihsanu a'la min al-iman Hadisi yana nuna mana cewa kalmar al-iman ta ɗara kalmar al-islam wannan kalmar al-islam ta ɗara kalmar al-iman wato musulunci yana da matakala guda uku matakalan farko shine al ista matakala ta biyu wacce ta kara ta farko ita ce al-iman matakala ta uku ita ce al wanda ya kai matakala ta uku din nan hakika ya kai makura da Allah ke cewa wa sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun waɗanda suka tsere ma kowa to su ne fa waɗanda suke kan matakala ta uku sun hau kan daraja ta al waɗannan su ke kusa da Allah Ta baraka wata'ala sun fi ƙarfin a ce musu musulmai sun ma wuce a kira su masu imani sai aka kira su al-muhsinun aku da yawa a duniya shi ta Allah ya ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin akwai da yawa cikin mutanen farko amma a cikin mutanen ƙarshe kaɗan ne ka samu cikin 'yan kaɗan din nan duba suratul waqi'a matakala uku ne domin amsar da manzon Allah ya bawa mala'ika Jibril kenan don haka ka'idar ita ce fa kullu mu'minun muslimun wala yan'afidu duk wanda aka ce masa mumini to musulmi ne amma ba ka'ida bane kowane musulmi ya zama mumini dan musulmi shi ke kan matakalan farko mumini kuwa shi yake kan matakala ta biyu kaga wanda ya hau matakala ta biyu matakalar imani tana iya kiransa musulmi tana iya kiransa mumini amma wanda ke kan matakala ta farko ita ce ta al-islam abu hali ka kira shi mumini amma kalmomin da kalma ta al-islam da kalma ta al-iman da sunna ita ce fi ma istima'un wa firaqun akwai inda suke haɗewa ma'anarsu ta zan guda akwai inda suke rabuwa kowace kalma ta ɗauki fassaranta wannan ita ce fahimtar malaman sunna al-islam da al-iman akwai inda suke haɗewa kalmar al'iman ta ɗauki ma'anar al'islam kalmar al'islam ta ɗauki ma'anar kalmar al'iman sannan akwai inda suke rabuwa kalmar Al-Islam. ɗauki ma'anarta na al'islam kadai sannan kalmar al'iman ta ɗauki ma'anarta na imani amma asali idan aka ce al'islam a harshen larabci wal inqiyadu mutlaqan ka ja abu ya bi ka wannan shi ake cewa al'islam da larabci amma a shari'a fa al'inqiyadu lillahi wa li rasulihi bil nutqi bil lisani wal amali bil jawarihi ka jawo ga Allah da manzonsa su kaɗai ta harshen ka da jikinka wannan shi ake cewa al'isuwa an ja ka ka ji inda ake jan ka nan amma ana jan ka ne zuwa ga Allah da annabi Muhammad wannan shi ne al'isuwa amma a larabci da aka ce al'iman ma'anarsa a tafi a gaskanta gaskanta komai shine Na maka amma a shari'a fa a shari'ar musulunci idan aka ce al'iman a tasdiqu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ka gaskanta cewa akwai Allah ka gaskanta akwai mala'iku ka gaskanta littafin da Allah ya saukar ka gaskanta manzannin Allah ka gaskanta akwai ranar ƙarshe kada shine al'iman a shari'a don haka al-islam wal iman ala hadha mutabayinan sai haka sai al-islam ka ji ma'anarsa biyayya zuwa ga hukuncin Allah da na manzon Allah imani fa ta samuwar Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar ƙarshe kaga ake kowace kalma da na ta fassara an haka yasa malaman suna suke cewa ga wanda ke bincike ya sani akwai inda kalmar al'iman take ɗaukan ma'anar al'islam akwai inda kalma ta al'islam take ɗaukan ma'anar al'iman amma inda duk kalmar ta zo ita kaɗai tana ɗaukan ma'anar ɗayan idan ko sun haɗu wuri guda sai kowace su ɗauki fassararta shi yasa a ya ce Allah madaukaki da ya haɗa su wuri guda malaman sunna suka ba mu kowace fassara fa akhrajna man kana fiha min almu'minin amma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin aya guda biyu a jere mun fitar duk wani wanda ke da imani a garin annabi lot kafin mu hallaka wannan garin wanda ke da imani ya tsira fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin babu abin da ya saura a garin face gida guda na musulmai saboda akwai mata guda ta annabi zo wacce ita bata tsira ba ake kaga ba kowane musulmi ne ke zama mumini ba duka kalmomin sun zo a jere almu'mini almuslimi yana gwada kowace na ɗaukan ma'anarta amma hakika akwai inda ke zuwa wannan ta ɗauki ma'anar waccan waccan ma ta ɗauki ma'anar wannan wannan ita ce fahimtar malaman sunna ka duba aunul ma'bud yake bayanin fa'ida ta arba'in da uku da ake samu a hadisin na umar yace kauluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin aunul ma'bud mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da uku inda annabi ke cewa a atakum yu'allimukum dinakum bayan mala'ika jibril ya tafi sai annabi ya ce masa habbai wannan mala'ika ne ya taho sai ya karanta da ku addinin ku malamai suka ce fihi annal iman wal islam wal ihsan wa kuma dinan ashe abubuwa uku tunan su ne addini hau matakala ta farko ita ce matakalar islam hau ta biyu matakala ta imani hau ta ƙarshe ita ce matakalar al-ihsan waɗannan abubuwa guda uku in an haɗa su ake cewa addini fa'ida ta arba'in da hudu jawabin da ibnu kashik al-idi yayi a cikin sharhul arba'in an-nawawiyya shafi na goma sha biyu Ya ce wannan hadisin na na umar fihi istihbab babu majalis al-ilmi ala ahsani hay'a wa akmaliha muna ɗaukan wani darasi guda yanda mala'ika jibrilu ya iso majalisin annabi muhammad ya iso a kyakkyawan siffa wa akmaliha wannan darasi ne ga duk mutumin da ke sha'awar ɗaukar ilimi idan za ka tafi karatu ka yi wanka ka saka kaya mai kyau saboda tafiyar da za ka yi nan ibada ce za ka gani yadda Allah yake faɗa cikin alkur'ani ku zinatakum inda kun masjid in za ku shiga masallaci ku ado saboda shiga masallaci ibada za a yi shi kamata a ce ka je bautan Allah da kaya dukun dukun ba sau da yawa mutum zai zo gaban kawai ya zo daukan ilimi yana karni to ai kamata ya a ce ka ba ma ilimin daraja don haka zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi muhammad shi kansa darasi ne ga mai son ɗaukan ilimi masu na umar yake cewa shadidu siya siyadi ya zo da tsananin farin tufafi wato saboda tsananin farin kayansa na umar yana ganin tun majalisin manzon Allah babu wanda kayansa ke haske irin na mala'ika jibrilu shadidu tawadi sha'ad yana da tsananin baki gashi la yura alaihi asaru ba a ganin alamar tafiya a jikin mala'ika jibrilu babu alamar tafiya kuma dai gashi matafiyin ne tunda ba su shi ba A to wannan ishara ce darasi ne gare ka in za ka tafi neman ilimi kai wanka kai tsafta a riwaya ta al-imamu sai sayyidina umar yake cewa afsalun nas wajhan wa atyabun nas ba mu taɓa ganin mutumin da yake da kyawun fuska irin mala'ika jibrilu din nan ba ba mu taɓa ganin mutumin da ke da turare mai ƙarshi irin nashi ba ashe isowansa majalisin banzan Allah kamshinsa ya game majalisin gaba ɗaya duk sahabbai sun ji Allah ya bahu lam ya masa hada nasu yake tufafinsa kamar wani datti bai taɓa shafansa ba Ba haza dalilun nadafati wa husnul hay'a kaga wannan yana gwada ya kamata ɗalibin ilimi ya to mai tsafta ko a kyakkyawan siffa ka'ida ta arba'in da biyar wace ibnu hazbi ya yi bayanin ta a cikin ihkamul ahkam musallar na uku shafi na gari uku da tamanin da biyu yana cewa zuwan mala'ika jibrilu din nan darasi ne أن كل خطاب منه صلى الله عليه وسلم واحد فيما يؤتيه wa yu'allimuhu إياه idan aka ji labari annabi ya ce ma wani mutum yi kaza abinda wannan hadisin yake gwada mana huwa khitabun li jami'i ummatihi ila yawmil qiyamah ba wannan mutumin ne kike annabi ke umurta da yin wannan abin ba umarni ne ka tun mabiyinsa har zuwa tashin kiyama in ka ji annabi ya ce ma wani sahabi kai kaza to ba shi kadai ake magana da shi ba ɗaya dalili saboda mala'ika jibrilu ya yi masa tambaya birni an al'ihsan da ba ni labarin al'ihsan da ya ce masa an ta'abuta Allah ka annaka tarahu kai ka bauta Muhammad kamar kana ganin sa wannan magana da annabi ke faɗa shi kaɗai ake nufi ko kuwa har da mu shi ka darasi ne gare mu baki ɗaya da duk da an ce annabi ya yi umarni ga wani sahabi ya aikata kaza wannan umarni bai tsaya kan sahabin ba ya gane duk wani mabiyin annabi Muhammad har zuwa takin kiyama ويكفينا من هذا الحديث قوله sallallahu alaihi wa وسلم bayan annabi ya baki amsa ya ce ka bauta ma Allah kamar kana gane shi amma da ya tafi ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa habbai inna hadha alladhi zakira ta'limun lahu ai abubuwan da duk suka ji an faɗa ɗin nan karantarwa ne gare su suke musu mala'ika jibril ne kuma babu abin da ya kawo shi face ya karantar da ku addini ashe amsa da annabi ke ba shi amsa ce ga al'umma ta baki daya aka ji annabi ya yi umarni ga wani wannan umarni bai tsaya kansa ba ya ga shi kansa hakansa matuƙar ba dalili bane ya nuna cewa an kima wannan mutumin da wannan umarnin fa'ida ta arba'in da shida sahabbai suke ba da labari suka ce kwanan biyu sallallahu alaihi wa sallam baridan yawman linnasi wata rana annabi ya fito wa mutane a ibn hajar al-asqalani yace nan ma darasi ne ashe ba kullum annabi ke yin karantarwa ba sahabbai suka ce kwanan nabi baridan yawman linnasi wata rana annabi ya fito wa mutane A ashe majalisin manzon Allah ba kullum ake karatu ba da sahabbai ce bayani ka duba sahihul bukhari قال النبي صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظة وبالتعليم الذي ba kullum yake karanta da mu ba yana zaɓen lokaci ya zaɓi rana ya zaɓi wuri ya zaɓi kuma mutumin da ya dace a karanta da shi domin ilimi abu ne wanda ke da faɗi a kowane ilimi za ka koya ma kowa ba wani mutumin yana da ƙarfin fahimta wani kuma sai an daɗe ana gaya marka kafin ya gane don haka shi ilimin akan zaɓi mutumin da ya dace sannan a baki a lokacin da ya dace kuma a wurin da ya dace da ranar da ta dace wannan shi ne kamar karantarwar manzon Allah wannan yana gwada maka cewa annabi kan zauna tsakanin sahabbanka karantar da su jifa jifa wannan shi yake nuna sunna da ta kamata mazuwai su rike domin in ka ɗauki mutane da karantarwa ka'in da ya'in babu mamaki da ya gundure su annabi yana zaɓen lokaci ya zaɓi kuma rana da wuri da ya dace kafin ya karantar da su fa'ida ta arba'in da bakwai majalisin nan yana gwada tawali'un annabi muhammad wato manzon allah ba shi da girman kai Allah ka sa mu yi koyi da shi domin kafin mu karanta hadisin nan mun yi bayanin wasu riwayoyin hadisin nan na mala'ika Jibrilu wanda fi awwalihi kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yajlisu baina ashabihi wa yaji al-gharib fala yadri ayyuhum huwa ana zazzaune a ƙasa shi ma annabi yana ƙasa in ba ko ya zo zai iya gane waye manzon Allah cikin jama'a shi ta annabi bai taɓa neman a bashi kujera ya zauna ba me yake nuna maka tawali cikin girman kai irin na annabi muhammad don haka a lokacin da ya hijira ya iso madina da shi da sayyidina abubakar wasa madina mutane da yawa ba su san shi ba a lokacin da ya sauka a kuba duba tarihi mutane sun taho sai ana gaida sayyidina abubakar an ɗauka shi ne annabi muhammad din shi kuma zan Allah yana zaune kin shi wuri guda idan an zo gaisuwa ga sayyidina abubakar sai ce ga fa manzon Allah a gefe ga shi nan fa sai koyi da shi sahabbai suka ce to ai akwai illa kuma domin idan bako ya zo wala ya dire ayyuhun huwa bai gane waye annabi fa talabna ilayhi suka ce sai da muka yi kai ka yarda ka ja'ala lahu majlisan ya'rifuhum garibu idza atahu ya rasulullah ka yarda mu aje maka kujera an zo majalisi ka hau kujerar nan ka zauna yadda bako in ya zo daga nesa zai gane kai ne annabi ba sai yayi tambaya da mala'ika jibril yayi a gaban annabi muhammad shi kansa darasi ne inda ake cewa wada'a kaffaihi ala rukbatayyin nabi ya tsora tafukansa akan cinyoyin manzon Allah akan gwiwoyinsa shi hada min al-fawaid anna ala talib al-ilmi an yubala fil isba'i ila mu'allimihi wannan darasi ne ga wanda ke zuwa neman ilimi in ka tafi gaban malami ka zauna zaman da za yi zama ne na musamman saboda ilimin addini ibada a duba zaman da mala'ika Jibrilu ya yi malamai suna cewa yana gwada cewa ya kusanci annabi sosai da in annabi ya faɗi magana ba sai ya nemi ya maimaita ba kai ne ka zo karatu gaban malami sai ka zauna can nesa in malamin ya faɗi magana ne ka ce malam to Allah ka ke inji ji akwai rashin kunya a ciki ko shikenan wani cur malamin ya dinga maimaita ma kalma وأنا طالب العلم أن يبالغ أن يبالغ في الإفضاء إلى معلمه in ka tafi karatu ka kusanci malami sosai yadda in ya faɗi magana ba sai ya maimaita ta ba kalmar da ya faɗa ka ɗauka don haka kaf riwayoyin nan da suke bayanin tambayoyin mala'ika jibrilu babu wata riwaya da ta nuna cewa ya maimaita tambayarsa ga annabi muhammad tambaya ɗaya in ya yi ta manzon Allah ya ba shi amsa shi ke wannan darasi ne gare mu Allah shi samu kai fa'ida ta arba'in da tara har ya ka'ul jawabu mujmilan a ya kafiyan fil bayani. ba sharadi ba ne malami ya dinga maka bayani filla filla malami yana iya baka amsa a dunkule in kai tambaya kuma wannan amsar da ya baka ta isar أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يتي مساء أخبرني عن الإسلام يتي مساء الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله wa hadha kulluhu wa ta'a minhu mujmilan wannan du'a dunkule annabi ke bashi amsa ko menene musulunci yace shahada sallah azumi zakka hajji ta magana ce ne girma shekara nawa zaka dauka kafin ka gane waɗannan abin killa killa amma annabi ya bada shi a dunkule kuma ya isar don haka yasa idan mutum ya tafi musulunta da ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya shiga musulunci ba a buƙatar a teɗa wannan kalmar shahadar sai ya yadda da kowace gaba wannan kuma daga baya zai zo Kuma a dunkule ɗin nan ya wadatar fa'ida ta hamsin riwayoyi sun zo daban-daban akirni anil islam birni anil iman ya yi ma annabi tambayoyi da dama ka bani labarin musulunci ya ba da amsa ka bani labarin imani ya ba da amsa ka bani labarin ihsani ya ba da amsa me yake gwada maka yana nuna maka cewa ala annal lisa'il an yazira ala su'alin wahid ba sharadi bane tambaya yayi tambaya daya ya zo tambaya ga manzon Allah sai da ya nemi izini ka yadda annabi ya ba da dama Kuma haka kafin ka yi tambaya ga malami ka bukatar ka nemi izininsa in ya baka dama kana da ikon kai tambaya in sun kai ɗari matukar ba sharaɗi ya jinkaya maka ba kana da damar kai tambaya wufka jimma a tumlihin ba gwargwadon yadda hali ya nuna Idan malamin ya gwada tambaya ɗaya za ka yi to iyakan haka za a tsaya saboda ya ta'allaka ne da sharaɗi shi yasa shi neman ilimi da ke ibada ce Wanda take da wahalar gaske kafin ka yi shi ka'ida ne ka nemi izini don haka mala'ika jibril da ya iso wajen manzon Allah sai da ya nemi izininsa annabi Musa da ya haɗu da annabi al sai da ya nemi izininsa idan ya baka izini kana da damar ka yi tambaya gwargwadon abin da iliminka ah, zai baka ka'ida ta hamsin da ɗaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ganawa da mala'ika jibrilu ya tafi ya bar gure sai annabi ke ce masa habbai innahu jibril ai mala'ika jibril ne kaga wannan yana gwada babu laifi ka faɗi alkhairi da ke tare da wani Abin da dama ba a kan faɗansa shine sharri annabi ya faɗa ya ce mala'ika jibril ne fa ya zo muku yasa saboda maslaha ah, mashru'a maslaha a nan ne shine a ahadiyya Ta lura cewar annabi mala'ika jibrilu ne ya zo gurin zai ba mu sahabbai tunanin abubuwan nan da mala'ika ya tambaya a kansu abubuwa ne muhimmai da dai annabi bai gaya musu cewa mala'ika jibrilu ne, mai yiwuwa ba za su ɗauki wannan abin da muhimmanci ba fa'ida ta hamsin da biyu yadda mala'ika jibirilu ya tsananta ƙoƙari ya fi cewa ya fadda kawo ya yi iya ƙoƙarinsa ya fadda kawo sai da take ga ya zo wa majalisun annabi a siffan ba ƙauye da ƙauyen ma kuma irin ba gidajen nan wanda ba shi da hankali a san a ƙauyawan ma akwai masu hankali to shi mala'ika jibirilu ya tashi zuwa Majalisun annabi muhammad ya zo mar a siffan ba ƙauye ba ƙauyen kuma wanda ke da wato wauta makura domin da farko yana zuwa na dan nabiya ya bi ismihi ya muhammad ta ƙarfi ah, da ka zo tambaya ga malami babu kara kafar ta malam aila da ɗan daji ko kai tsaye ya muhammad da ƙarfin tsaye kowa ya ji kuma bai yi sallaman Ba kusa da manzon Allah ba yayi ne min tarafil jifa da khatwar riqa ya dinga tsallake wuyan mutane ya tura wannan ya tsallake shi ya wuce wannan bai wannan kuma lafiya a kada na su kaina ya sai nabi sai da ya zauna gaban annabi yasa yayi haka ku lura da kyau ilimi ne دليل على لزوم أخذ الوسائل من أجل تحقيق المقاصد إن za su gane mala'ika ne. law ulima بمعنى لو علم الصحابة حقيقته ربما انشغلوا به عن الفائدة التي جاء من أجلها da sahabbai sun gane mala'ika ne a yake magana tambaya babu mamaki ma wani kokari zai yi rungume shi sai ya yi yadda zai yi ya fata kawu har ma a gane mala'ika ne don haka da ya taho zaman da ya yi a gaban annabi sai wani buhagon zama ya zauna ya haɗa gwiwoyinsa da na annabi ya ɗauki tafuka hannunsa ya ɗora kan cibiyoyin annabi ya ƙura mai ido gashi gashi akhbirni ba ni labari to kowa idan sa kai wannan ba kawai farko ya cutar da manzon Allah sun sa ido su haushin ma suka fara ji ba maganar wai sha'awar mala'ika ba kaga dai bukatar ta biya abin da malamai suke nufi darasi ne kana iya fadda kawo don ka cimma manufa wannan shine darasi لزوم الأخذ بالوسائل من أجل تحقيق المقاصد tana da wata manufa wadda kuma alhairi ne to da kawu halal tana da damar kabar da kawu saboda kokarin samun wannan manufa da ka tabbatar da alkhairin da ke cikin ta Kuma shi fa mu gani fa'ida ta 53 a riwaya ta al-Imam an-Nasa'i da al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra yace mala'ika jibrilu lokacin da ya iso majalisin manzon Allah ta sallama fi tsarafin bisa ya iso bakin shimfiɗan sannan ya yi sallama ya ce assalamu alaika ya muhammad shin da mala'ika ya kira annabi da sunansa muhammad bai ce masa rasulullahi ba ya yi laifi فيه دليل على جواز مناداة الرسول للفاضل لحاجته أو في أمر أشمل عليه مع لزوم الأدب ومراءة الحرمة من ظن الله باب شو اكتراش كده هكذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم شكرا النبي با كمان كرا جونا da muke bane ana masa kara amma mala'ika yayi haka ne dan ya fada tsawo to mun da haka malamai suna cewa darasi ne komi darajar da ka samu ba laifi ba ne don wani ya ajiye wannan daraja ya kira ka da sunanka na asali ni laifi ba a wajen Allah matukar dai babu rai ne a cikin haka domin mala'ika da ya taho ga manzon Allah ya kira shi da sunansa kai tsaye amma mu'amalar ta auku a tsakaninsu mu'amala ce ta girmamawa ya nuna wa manzon Allah ne don haka in za a samu irin haka za ka yi nuna ladabi in ka kira malami da sunansa a aikata haramun ba da dai haram ne da sahabbai sun tsawatar islau alimar sahaba wanda zalika haramun waye da izin kun mutazafiruna ba sahabbai suna zaune gaban annabi ya zo ya ce masa assalamu alaika ya muhammad na dan nabiyya bismihi wa ashabuhu mutazafiruna wa hum radiyallahu anhum afdalun nasi ba'da an-nabiyyin alaihim ولم ينكر أحد واحد منهم a sauƙi babu wanda ya masa tsawa babu wanda ya ce kai ka yi kuskure kan me za muhammadu haka kai kara suka kyale me yasa saboda suna gaban annabi idan akwai wani kuskure ba su ne za su yi gyara ba fadar annabi majalisinsa ya bambanta da sarakuna fadan sarki nan ne ba faje kan yi kokarin ya aikata wani abu don ya burge sarki ko majalisin manzon Allah ba haka nan yake ba idan wani abu ya auku a majalisin annabi zuba ido suke su gani annabi zai fita an yi laifi ko ba a yi ba in laifi ne su dau mataki in ba laifi ba ne shi nan su yi koyi da ake wannan mutumin ga abin da ya auku ya taho ya ɗaga murya ya kira manzon Allah babu wanda ya masa tsawa annabi kuma bai hana shi ba sai ke gwada maka wai don wani ya kira ka da sunanka babu kara bai yi haramun ba duk da yake bai dace ba don shi mala'ika ya yi haka ne saboda ya fadda tsawo a majalisin annabi muhammad sannan riwayar ta zo daban-daban a wata riwayar ma wanda ita ce fa'ida ta hamsin da hudu ya faɗi ya muhammad sannan kafin ya zauna kuma yake ya rasulallah domin lokacin da yake ya muhammad hakika hankalin sahabbai ya tashi saboda suna tunanin kada fa wannan mutum ya zo cutar da annabi muhammad kafin ya zauna sai yake ya rasulallah saboda ya kwantar da hankulansu ne ajin ya yi ne saboda kiwatar hankalin yadda zai haddasa wansa ya rasulallah فنن دليل على لزوم التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل والصلاة والخير على ما cewa wannan ilimi ne mai girma darasi ne da yake gwada maka duk musulmin da ke da daraja na addini in ma daraja ta ilimi ko wani mukami na kulawa da wani abu na addini idan za ka kira shi kan yuna da wuce habbi asma'ihim ilayhi dubi sunan da suka fi so ka kira su da su لأن السائل وهو جبريل عليه السلام نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأحب أسمائه إليه وأعلاها وذلك من التأدب منه معه واحترامه له درجة مالمي bashi sunan malanta in kayi haka kayi kara ta daraja ilimin da ke tare da shi wa'ida ta hamsin da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi har zuwa ƙarshe wannan yana nuna maka cewa innal alimi shi malami idza su'ila idan an masa tambaya yayi koyi da annabi annabi in an masa tambaya abin da yake da fara da yake fara karantarwa min al-jawabi yakunu bima huwa al-aham wal akil idan aka ba annabi tambaya in zai bada amsa sai ya ɗauko muhimmi ya fara bayarwa in ka sake mai tambaya sai ya ɗauko muhimmi na biyu ya bayar tambayar farko bani labarin musulunci ta annabi ya ce an ta tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah domin kalmar shahada ita ce tafi komai sai na biyu annabi ya ce wa tuqima salata na uku ya ce wa tuqiyar zakata haka ya jera kaga annabi na ɗauko muhimmi ya kawo sannan wanda ya fi muhimmanci a kawo haka ya dinga jera amsa shi kaga wannan karantarwa ne ga mai ilimi wanda ke da ilimi yana karantar da mutane a kullum ka ba su ilimin da suka fi bukata da ya zo ba shi amsa akan al'ima da ce an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mun yi bayani cewa takdimul mala'ika ala nabiyyin zikri laysa takdimu fadlin da aka fara kiran imani da mala'iku sannan imani da littafai kafin imani da manzanni a wai yana gwada mala'iku darajar su ta yar ta manzanni ne. me yasa aka fara ambatar imani da mala'iku kafin a ambaci imani da manzanni me yasa لأن الإيمان بالملائكة طريق da الإيمان بالرسل إذ هم ila الله ya ihe min خلقه ba ke ɗauko saƙon daga sama ya kawo ƙasa shine mala'ika sai kace ayi imani da Allah kito ya ta aka ba gane shi ba amma kai ya aka shi akwai Allah to kai imani da mala'ika da shi yake dauko sako daga wajen Allah sai ce to kai imani da akwai annabi shine mala'ika yake kawo sakon kaga an jera abin yadda sakon ke zuwa tun da ilimi ne da kai amma hakika darajar annabawa ta ɗara darajar mala'iku duk da kike a nan duniya mala'ika ya fi falala da daraja a wajen Allah fiye da ɗan adam wannan ita ce fahimta mafi inganci duk da shi an samu muhawara a tsakanin malaman sunna shin tsakanin ɗan adam da mala'ika a yanzu waye wanda ya fi daraja ya fi bautan Allah a ce a mala'ika Allah ya kirara su a cikin alkur'an ya nuna cewa la ya asuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru al ibadun mukramun ka ya yadda Allah ke siffanta su ba su sabon Allah bayi ne masu daraja masu karama shi sun fi duk wata halitta a duniya a yau amma a ranar tashin kiyama an adam shi yabi makomarsa ita ke nuna haka duba majmu'u fatawa mutum da goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya fa'ida ta hamsin da shida ya kamata mutumin da ke da tambaya ko wanda ke sauraro حين استماعه لجواب أو حديث أنا وأدي كو أنا كرن تروى كو أنا أمس تنبيوين الديني wato yana da kyau taɓa da hankalinka ba daidai ba ne a ce ka tafi wurin karatu da ma'ana wurin wa'azi ana karantarwa sannan kai kana bacci ko ana karantarwa sannan kai kana amsa waya ko ana karantarwa sannan kana hira wallahi wannan ya gwada baka ka mutunta karatun da kaje neman shi mala'ika jibril lokacin da ya iso gaban annabi muhammad ya zauna a gaban manzon Allah idanunsa na kallon idanun manzon Allah in ya masa tambaya annabi ya ba bada amsa ce ce saboda ka faɗi gaskiya wannan yana gwada hankalinsa baki daya yana wajen manzon Allah wannan shi yake nuna cewa ko da tambaya kake ko malami in yana baka amsa ka kar yi gum yi shuru a'a ga wani lokaci da ake son ka rike in yayi ma bayani sai ka ce na'am na'am din da kake faɗan nan kana koyi ne da mala'ika jibril sannan na'am din da kake faɗa din nan yana ba wa malamin nutsuwar cewa lallai hankalinka yana wajen shi kana fahimtar duk abin da yake gaya maka sannan kana daɗa samun nutsuwa a zuciyar malamin yadda ka ba da hankalinka bi ma'ana nutsuwar ka gaba ɗaya ka miƙa ta gare ƙarshenka ya ba ka ilimin da kai baka nema ba mala'ika jibrilu ba sau ɗaya yake cewa annabi sabakta ba birni anil isra don Allah ya bashi amsa yake sabakta har ma sayyidina umar yana cewa fa'ajibna lahu mun yi mamakin sa Ya yi fafi yusaddiquhu kai da ke tambaya kuma kai ke gaskanta mai ba an anka ba ilimi ne ake ba ku sai dai ku gane ba sai bayan tafiya ke sannan suka gane idan ya ba an anka sai mala'ika ya ce tafaska aksara ne marra ka faɗi gaskiya idan annabi ya ba an anka ya ce ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya wannan maimaita kalmar da yake yi wallahi darasi ne gare mu lokacin da kake karatu gaban malami ko kake tambaya yana baka amsa ana yan soshe-soshe hankalinka yana wani wuri an bugo waya ya kace malam dan da ka kabarin amsa daga malami sai ya barka dan ya san ba damuwa kai ce da min ba fa'ida ta 57 dubi fasahar annabi Muhammad haitu ajaba sa'ila bi kalimatin yasira amsa da yake bayarwa yana bada amsa takaitacciya amma ilimin sai ka rubuta littafi mai girma yanzu mun karanta fa'idoji hamsin da bakwai cikin fa'idoji saba'in da bakwai mu ba za mu kai ƙarshe ba ragowar shi ma ilimi ne ka je ka nema annabi ya ce utitu jawami ulkali Allah ya bani wata kyauta ina iya da magana in ji annabi Muhammad sai in da magana in faɗe ka wanda warware ka wani aiki ne ja in za ku warware wannan magana sai a samu littafi mai sifili da yawa wannan baiwa ce da annabi yawa Allah ya ma annabi Muhammad shi kadai yana cikin fasofiyar manzon Allah ya dubi hadisansa da dama zaka samu haka waɗannan ƙa'idoji hamsin da bakwai daga cikin saba'in da bakwai da malamai suke ƙoƙarin shirowa a cikin hadisin sa'id na umar hadisi na biyu da ke cikin al'arba'una nawawiyya sauran guda ashirin fa'idoji ne da in hakika bayanin su da ɗaliban ilimi masu zurfi wato wannan fa'idoji ne da kowa yana iya fahimtar su amma akwai fa'idojin da kuma sai malamai ke ganewa duba fawa'id fahimtar muslim musallar na farko shafi na 204 akwai littafin da wani malami da ke kasan eh, sa'udiyya a yanzu Muhammad bin Falis al-Munajjal yana nan da rai yana cikin manyan malaman Saudiya ya rubuta fa'idoji game da waɗannan hadisin da ake samu a cikin wannan hadisi na na Umar Allah ya sa albarka cikin yajin da muka faɗa gafar gafarta mana kuskure da ya auku da tambayoyi za su malam Ah, insha Allah. Hai bayani game da ma'anar imani na ga waɗansu littafai a gida suna fassara ma'anar imani a shari'a suna cewa hakikun cikin bilkalbi wa ikirarun bilisani wa amalin jawari gaskantawa a zuci harshe ya yi ikirari gaba ya yi aiki da abu shi ake ce ma imani yaya wannan bayanin bayanin da kai akan ma'anar imani magana duk suna tafi akan hanya guda insha Allah babu mamaki bai fahimci ni bane wanda ita ce aqidar ahlus sunna imani da abu ɗaya bane gaskanta da zuciya harshenka ya tabbatar sannan gaban jikinka ya aiki da shi wannan shine imani aqidar sunna kenan sannan imani yana da rasa da ba har guda 79 wannan kuma wani babi ne na musamman ka yi bayani a kan bambanci game da islam da kuma iman amma ba ka yi bayani a kan ihsani ba shi menene ihsani da bambancin su akan imani da islam mun yi bayani babu mamaki yau ka fara zuwa karatun ɗorawa muka yi da za ka samu abin da ya gabata za ka ga bayanin al'ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka don Allah ka yi mana ƙarin bayani game da karatu na baya game da Allah ya halicci duniya domin sa. ya halicci duniya to ina ga yana nufin da ya halicci duniya domin annabi ba ne ko? Allah bai halicci duniya ba Allah ya halicci duniya domin a bauta masa na'am haka na ce Allah bai halici duniya don annabi ba amma kalaktul jinna wal insa illa gudu. an halici aljanu da mutane ba sai don su bauta mai injiwa insha Allah madaukaki kada shi ne wanda kuma ya ce maka Allah ya halici duniya don annabi Muhammad yana da bukatar ya jawo ayoyin alqur'ani ya goge waccan aya ba ki samu gani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin. Muhammad